asalamu أما بعد wa barakatu. ورحمة mu da saduwa a wannan yammaci na 22 ga watan safar hijira ta 447 wadda ta daidai da 16 ga watan 8 shekara ta 2025 ta miladiya za mu yi darasi na 14 a cikin darussan da muke yi na tafsirin alkur'ani a cikin suratul isra a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi za mu tashi ayata ta tamanin wa ƙurrabi adkhilni mudkhala sidik. na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا نعم الله يتي وقل ربي أدخلني مدخل صدق كما كتي يا قدني كشقدني شقر وتقتيا wa akhrijni mukhraj sidqin ka fitar da ni fita ta gaskiya waj'al li min ladunka sultanan nasira kuma ka sanya mun wato iko da hujja daga gare ka mai isa matuƙa wajen bayar da taimako wato yayin da Allah madaukakin sarki ya ambaci ni'imar da yama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na tasbiti ya tabbatar da shi a kan sun yi ƙoƙari da ya kai a ce a bisa zantunsu za su karkatar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zuwa ga abin da suke so kan ya canza abin da Allah ya masa wahayi ko ya zo da wani ƙur'anin daban ba wannan ba ƙur'anin da yake a cikinsa babu suka akan gumaka wanda abin da suke so kenan Allah ya ba shi sabaki sannan Allah maɗaukakin sarki a ya bashi alkawarin cewar idan dai dukkan wani kokari da za su don su girgiza shi su fitar da shi daga makka to ba za su zauna ba a bayansa sai lokaci ɗan ƙanƙani wanda wannan jinsi ne na nasarar Allah maɗaukacin sarki a kan a gare shi da ni'imar da ya masa to Allah ya biyar da wannan da umarninsa sallallahu alaihi wasallam da ya godiya ga Allah godiya ta aiki shine tsayar da sallah a lokutan salloli dinnan wanda kamar yadda muke bayani ayar aqimis salata liduluki shamsi ila gasar layl ta da qur'an al-fajr ta kunshi lokutan bayani a dunkule na lokutan sallolin nan guda biyar tafsilin su kuma zo a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wani aikin da aka ce yayi domin nuna godiya ga Allah shine tahajjud sallah cikin dare daɗi a gare shi domin ɗaukaka darajarsa to sannan babban ni'imar da ake masa ishara gare ta bayan duk waɗannan ni'imomi shine Allah madaukakin sarki zai tayar da shi ranar alkiyama al-maqamul mahmud makami matsayi wanda yake abin yabo matsayi wanda yake abin yabo shine aka fassara kamar muka kawo hadisai na abu huraira da na abu sa'idin al-khudri da suke da jabir ibn abdullahi shi ma ya ruwaito irin wannan hadisin da suke tabbatar da cewa al-maqamul mahmud nan da ake nufi ita ce ash-shafa'atul uzma shafa'a wadda take ita ce mafi girma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsaya a wannan muqamin dukkan halitta dukkan halitta na farko da na ƙarshe suna buƙatuwa ya zuwa ga alfarmarsa alfarmar da zai yi a wannan rana na shafa'a da Allah ya bashi to Allah ya ce masa yayi godiya ta aiki to sai kuma ya biyar da yin godiya ta me ta kauli shine aka ce ya faɗi wannan addu'a tana daga cikin jinsin godiya din addu'a ce wadda ta kunshi godiya ga Allah akan ni'imar da Allah ya masa sannan kuma wato tabbatar masa da makamin da Allah maɗaukakin sarki yake so a gare shi ne al-maqamul mahmud dinnan matsayi wanda yake abin yabo ba kawai a can lahira ba duk wani matsayi da zai taka shi a nan rayuwar ko na shiga ko na fita ya zamanto matsayi ne na gaskiya ya zamanto matsayi ne na gaskiya Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan domin ya zamanto wannan tabbaci a gare shi to kun ga mu kanmu al'umma an koya mata na'am yeah how are you good what you you speak Hausa yeah I speak Hausa not like that okay but you speak English yes what is your name Miracle Miracle okay you want to accept it you will accept Islam yes you repeat after me I bear witness that there is no God worthy of worship except Allah I bear witness that Muhammad is the servant and messenger of Allah. Okay, repeat after me. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. So you which name will you adopt a muslim name wani suna yake ya ce muku yana so mustapha ok mustapha to shi kenan ku umar tare kuke da shi to shi kenan sai ku je ku nuna masa yadda zai yi wanka kuma ku ɗan rinka da kan tare da ok congratulations congratulations wato shi Abin da Allah madaukakin sarki ya ambata wani ya da alaka da karatunmu na wancan majalisun na almakamul mahmud matsayi abin yabo da Allah ya yi ma Allah sallallahu alaihi wasallam bishara cewa Allah zai tayar da shi a wannan matsayi albarkar wannan bisharar mu kanmu aka bude mana kofar alkhairi shine aka sunnata mana roƙon Allah tare da Allah ya ce zai riga yayi amma sai aka bude mana kofar alkhairi cewa duk wanda ya ji mutum ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah sai ya bi ya amsa kiran sallar wato ya faɗa abin da yake faɗa bayansa sannan bayan ya yi kiran sallar ya yi salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya roƙa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alwasila ita ce wannan darajar wanda ya faɗa wahiyar darajatun la tambazi illa li abdin min ibadillah daraja ce da ba ta cancanta illa ga wani bawa daya daga cikin bayan Allah wa arju an akuna anahu kuma ina fata ina kauna ga Allah cewa ni ne shi to shine al-maqamul mahmud duk wanda yayi wannan man sa'ala liyal wasila wajabat lahu ash-shafa'a duk wanda ya roka min wasila to ceto zai tabbata a gare shi kuma shi yasa ya zo ma daga cikin sigar salatin da abdullahi bin mas'ud ya zaɓa wajen yin salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sigar da na karanta mana a cikin karatun al'imamun karatun sahihul bukhari wanda ishaq ibn rahuya ya zaɓa cewa ita ce sigar da mutum zai yi wajen addu'a ga mamaci hadisin abdullahi bin mas'ud a cikin sunan ibn maja yake cewa idan mutum zai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi kyakkyawan salati domin bai sani ba za a bijirar da salatinsa ta domin la'alla za a bijirar da salatinsa ga annab sallallahu alaihi wasallam wato ma'ana a ce ga wane dan wane dan al'ummarka yayi maka wannan salati hadisin kamar yadda ya zo a cikin sunan ibn maja shi ne ya ce idan saɗaitum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ahsinu salata alaihi in kuka yi salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku kyautata salati a gare shi fa innakum la tadruna la'alla zalika yu'radu alayhi don ba ku sani ba la'alla za a bijirar da wannan a gare shi qal fa qalu la sai suka ce masa fa allimna koya mana qal sai ya ce qulu allahumma ij'al salataka wa rahmataka wa barakatuka ala sayyidil mursalin Allah ka sanya salatinka da rahamarka da albarkatunka akan shugaban manzanni wa imamil muttaqin da jagoran masu tsoron Allah wa khataman nabiyyin da cikamakin annabawa Muhammad shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdika wa rasulika bawanka manzanka imamil khair jagoran alkhairi wa qa'idil khair da kuma dai jagoran alkhairi wa rasulir rahma kuma manzan wato jin kai Allahumma ba'athu maqaman mahmuda wannan shine shahid abin da na ambata mana wannan hadisi Allahumma ba'athu maqaman mahmuda Allah ka tayar da shi a maqani abin yabo yaqbituhu bihi al-awwaluna wal-akhirun na farko da na ƙarshe za su rinka masa gifta suna cewa ina ma mu shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وانا حديث شيخ ناصر الدين الألباني يا رونا ناشي سبودا المسعودي عبد الرحمن dan uwan abdullahi bin mas'ud amma kamar na bincike hadisin bibiyar riwayoyinsa kamar yadda ibn al-qayyim ya kawo a cikin jila'ul af'am ya nuna kan cewa illar mas'udi al-ikhtilaf ne hankalinsa ya dan jinkirta to amma yayin da rawi yake a haka idan malamai suka ruwaito hadisinsa ba sassaɓa da juna ba ya nuna kan cewa wannan hadisin yayi yi riwayarsa lokacin da yake da cikakken hankalinsa wanda yake wannan hadisin haka yake domin su sufiyanu sauri da su sha'uba duk sun ruwaito shi a fuska ɗaya saboda haka wannan ya nuna mana cewa shi ambaton al-maqamul mahmud da Allah ta'ala yi alkhairinsa wato wanda kuma har aka biyar da shi da godiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan alhairinsa har mu ya shafa domin an buɗe mana hanyar da a cikin salatinmu za mu rinka haɗawa da roƙa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al-maqam mahmud ga kuma alwasila wasila kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi bin Amr bin al cewa duk wanda ya roƙa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alwasila waje batlahu shafa'a ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai tabbata a gare shi muna yawan wato muna yawan sake da wannan eh, sai kaga watakila da za ka tsaya kai lissafi a sallolin nan guda biyar a nawa ne ka samu roƙa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alwasila yayin da ake kiran sallan ka bi kiran sallah sai ga watakila an zo ranar mata zo ta tafi watakila in banda da asuba ko kuma lokacin da aka kiran sallah tana cikin masallaci sai ga ba a yi wannan ba amma wata rana taɓa gaya muku cewa na ga wani abun mamaki wani bawan Allah ɗan sanda ɗan sanda da ya ritaya eh, ba wai malami ba ne ɗan sanda ne ya ritaya a jidda muka haɗu da shi mun yi tafiya da shi zai je ya nuna mun je a cikin garin jidda sai ana kiran sallah sai kawai na ga ya tsaya ya yi fakin sai da aka gama kiran sallah nan sannan ya ci gaba da tafiya da mota sai yace na ga ka tsaya ya ce eh idan na wuce ba zan ji kiran sallah ba kuma na masallacin gaba ba zan ji shi ba saboda haka sai ya zamanto na rasa wannan ban samu wancan ba saboda haka ban samu roƙon wasila ba <laughs> kun ga fikihu ko fiƙihu eh, fiƙihu fahimtar addini domin yi aiki da shi ba fahimta don kai musu ba waɗansu fahimtar su ta addini don su jayayya su nuna sun sani su musu waɗansu kuma fahimtar su ta addini don su sani da za su yi aiki da shi na ya sani alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wanda za su ji magana sai su mafi kyawun fassararta yaya mafi kyawun fahimtar da za su yi aiki da wannan saboda aka mu rinka kula kofar alkhairi ce Allah madaukakin sarki ya bude mana albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma muna shagalta wani lokaci kana kantinka wani lokaci sauri kake yi kana tafiya kaji ana kiran sallar ka dan fara amsawa kawai ka wuce sauti ya yanke maka baka ji ballanta na ka karasa kai kuma ba ba ka ce cewa bari in kintata yanzu hayya ala sala yake cewa kace la haula wala quwwata ai baka ji ba dan cewa idan sami'tum in kun ji wanda ya nuna kanta zaka kasa kunne ne ka ji kuma domin a cikin addu'ar akwai rafiya ta da albarkar wannan kiran sallah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma Allah ubangijin waɗannan addu'o'i masu cika wannan kira mai cika shine kiran sallah kake yi ma Allah bayani yabo da shi wanda yake nau'i ne na tawassuli akan me akan Allah madaukakin sarki ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwasilata wal fadila Allah ya samu ya samu waɗanda suke cikin samun cetonsa sallallahu alaihi wasallam to Allah jalla wa ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ubangiji na nan an shafe yaɗin ai ya rabbi saboda wannan alararci yawan cewa ya rabbi ya rabbi to sai a ce ma rabbi ana kaddara cewa akwai harfin nida din shigarwa ta shigarwa ta gaskiya abinda ake nufi da shiga wato ka shigar da ni shigarwa ta gaskiya duk shigar da zan yi ta zama to shiga ce ta gaskiya aka ce a cikin wannan ishara ne ga cewa annab sallallahu alaihi wasallam zai yi hijira zai shiga wani gari shine garin madina to ka sanya shiga ta ya zama to shiga ta gaskiya kuma ka sanya fita ta ta zama to fita ta gaskiya wato zai fita daga makka ya zama to fita ce wadda take tare da gaskiya tare da gaskiya bi ma'ana wato ta kunshi wato shiga ce wadda take a bar yadda a gare ka ya Allah a bar yadda a gare ka mai kuma tabbatar da manufa wadda take ta gaskiya ba mai tabbatar da wani abu na son zuciya ko wani abu na jahiliya ko makamancin wannan ba haka nan ma fitar ta zamanto domin wannan ce wadda ta kunshi wato a bayar da haƙƙi da kuma cewar fitar fita ce da aka yi saboda Allah mutum ya bar gidansa ya bar 'yan uwansa ya bar garinsu ya bar dukiyarsa saboda taimakon addinin Allah wannan ba karamin abu ba ne mutane suna barin inda suke domin abin duniya amma kai ya zamanto Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka roki Allah ya sanya fitarka ta zamanto fita ta gaskiya to wannan shigarsa madina ta ɗauki wannan haka zalika fitarsa daga makka ta ɗauki wannan domin kamar yadda anas ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ran da ya shigo madina ba taɓa ganin rana mai haske irin wannan rana ba kuma ran da allah ya ɗauki ransa ya ce ba mu taɓa ganin rana mai duhu irin wannan rana ba to haka dalika shigarsa sallallahu alaihi wasallam makka lokacin fatufu makka da fitarsa daga madina lokacin fitarsa domin fatuhu makka ita ma haka ta sifantu da wannan to ibnu ashur yake haka nan ya zama to duk wani mukami na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ko zai shiga ko zai fita face ya zama to na gaskiya shi yasa sayyidina ali radiyallahu anhu lokacin da sayyidina umar ya rasu radiyallahu anhu ya je ya tsaya a kansa ya yabe shi yake cewa sau nawa yake jin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da haltu ana wa abubakar wa umar harajtu ana wa abubakar wa umar na shiga ni da abubakar da umar na fita ni da abubakar da umar ba ga a cikin wannan akwai isharar da cewa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah ya zamanto shigarsa shiga ce ta gaskiya to shigar Abubakar da Umar ita ma shiga ce ta gaskiya fitar su kamar yadda ta fita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take ta gaskiya haka take ta gaskiya shi yasa fahimtar na Ali ga wannan hadisin sai istinbadi a cikin dukkan abubuwan da zai kawo na sifar yabo ga Abubakar da Umar sai ware wannan shigar shiga tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fita tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shiga ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an simin ta da cewa Allah ya ce ya roƙi Allah ta zamanto ta gaskiya fita ma ta zamanto ta gaskiya to shiga da fita ana wannan zai koya mana muhimmancin dukkan wata shiga da fita da za zata shiga gida ka shiga da addu'a fita daga gida ka fita da addu'a shiga masallaci ka shiga da addu'a fita daga cikin masallaci ka shiga da addu'a shiga banɗaki ka shiga da addu'a fita daga banɗaki ka fita da addu'a shiga kasuwa ka shiga da addu'a to fita ɗin ce dai ban san wani hadisi da ya zo a kanta ba to haka zalika shiga gari za ka shiga gari annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito in zai shiga gari ya ce Allahumma habibni ila ahliya wa habib ahliha ilayya Allah ka soyar da ni mutanen garin ka sonar da miya mutanen garin gare ni to wannan koyarwa ne aka yi mana da Allah maɗaukacin sarki ya tarbiyyantar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan cewar Allah jalla wa ala da yake ka sanya min sultani as-sultani yana zuwa da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko al-hujja wato sultani hujja ne eh, sannan na biyu shine kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa qadallahum lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi wama kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi idnillah wato hujja bi ma'ana aya to dai ma'anar sultan shine al-hujja dai ma'anar ta kuma as-sulta iko dai ma'anar ta kuma al-mulk mulki duk waɗannan abubuwan Allah ya ba mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ya roki Allah ya bashi wannan Allah ya bashi hujja ita ce al-qur'ani to kuma haka zalika Allah ya bashi sulda ya bashi iko ya bashi mulki domin akwai abin da Allah yake kawarwa da iko wanda bai kawar da shi da alkur'ani ba Shi ne karfin mulki iko Shi ne wanda ya yi a wato karfin shari'a ta maganinsa ta hana mai cuta ta hana mai cutarwa ya cuta mai cutarwa ya yi cuta ya zamanto cewa abda'if kamar yadda a sayyidina abubakar yakan cewa da ifi a cikinku mai ƙarfi ne a wajena har sai na kwato masa haƙƙinsa ƙaƙƙarfa a wajena mai rauni ne har sai na kwaci haƙƙin mai rauni daga hannunsa to akwai abubuwa da dama na al'umma da ƙarfin mulki shi yake kau da su ba wa'azi ba shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya tara ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wato ka sanya min hujja da tsotsani wanda yake wato nasir annasir shine siga ce ta mubalaga na annasir mai taimako wato mai isa mataka wajen bayar da nasara to yana roƙon Allah ya bashi hujja da iko mai isa mataka wajen bayar da nasara wato samun nasara da hujja ake samunta da kuma iko to ya roƙi Allah ya bashi wannan to ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah ya bashi nasara saboda nasararsa ikon da zai samu a kan makiyansa da kuma a kan makiyansa ikon da zai samu a kan mutane iko ne domin ya zartar da al'amarin Allah ba don ya tabbatar da kansa ba ba don ya tabbatar da mulkin kansa ba ba don ya tabbatar da manufarsa ba ba ya tabbatar da son zuciyarsa ba kallawa hasha ba shi da son zuciya to amma al'adar Allah kenan cewar wato baya bayar da sultaninsa wanda ya yarda da shi tare da hujja sai ga wanda yake la na uluwan fil wala fasada ba sa neman jabberanci a bayan kasa ko barna ba sa neman su girman kai a bayan kasa ko su yi barna to kamar halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai aiwatar da sultanin nan da Allah ya bashi ne taimako domin ya taimaki gaskiya ya kuma kawar da ƙarya to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya biyar da wannan ayar da cewa wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil kuma kace gaskiya ta zo ƙarya kuma ta warwatse ta ƙarya kuma ta wace innal batila kana zahuka haqiqa ita ƙarya dama can ta kasance watsatsiya ce ba ta da tabbata to wato ita ƙarya tsoro take yi zuwa wato idan ta zo in dai ta ruguje to gaskiya ce za ta tabbata domin gaskiya ita ce mai tabbata Allah ya yi halitta don gaskiya gaskiya ita ce tabbatatta ƙariya ita ce take tsuru'i take zuwa saboda ɓarnan mutane daga Allah ya kawar da ita to abinda ba abinda zai saura ce gaskiya saboda haka zuwan gaskiya ma'anar cewa gaskiya ta zo ai mutane sun fahimce ta sun yi aiki da ita kuma masu kira zuwa gare ta da masu tsayuwa a kanta da masu kare ta sun samu tabbata a kan waɗanda suke gaba da su don kasu tabbatar da gaskiyar nan shi ne wato zuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam makka da tsarkake makka da aka yi daga addinin shirka to waza haƙal batil ƙarya ta riga ta tafi wato ta wake kuma sannan Allah ya karfafa wannan da cewar da faɗan wannan abin da ya zamanto haƙiƙa cewa innal batila kana zahuka dama ita ƙarya ta kasance mai watsatsiya ce wato ba tabbatacce bace kun san ma'ana al-haq gaskiya shine asabi tabbatacce abin da yake tabbatacce yanzu ko ko a mutum ne in aka yi ma mutum sharri in aka yi mutum sharri ake ta yadawa ake ta yadawa yin ku duba dai ku ga kisar annabi yusuf aka ce a aka ce in ya aka zo aka ce don game da dan uwansa in ya sarik faƙar saraka akhun lahu min qabl in ya yi sata ai ɗan uwansa ma da ya yi sata annabi yusuf ya shiru ya kyale shi wannan magana za ta tabbata ba ƙarya ba ce daga baya ne ya tabbata gaskiya ta tabbata to gaski domin gaskiya ita ce ne tabbata gaskiya ita ce ne tabbata to ya zo a hadisin abdullahi bin mas'ud cewa yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka ya shiga cikin ka'aba sai ya samu gumaka guda 360 sun kewaye bangwayen ka'aba maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani kwagiri a hannunsa babib sai ya nuni a wata riwayar sai ya sun sai ya wato caki a goshin gunkin sai ya karanta wannan aya sai ya faɗo tum sai ya je ya nuna ɗayan shi ma sai ya faɗo tun duk sai da suka faɗi gashi ko gumakan kamar yanda malaman sira kamar yanda as-suhaili ya ambata a sira wato iblis ya musu ilhama cewa sunarka azurfa sunarka azurfa su sanya kafafun tare da azurfa yanda duk duk shekaru gunkin ba zai faɗi ba yana nan tsaye kin amma wannan ya ɗaya daga cikin mujiza ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga nuna su daga nuna su sai su faɗi kin in ya nuna su ya karanta wannan aya sai su faɗi saboda haka wannan ya nuna cewa ƙarshen su ya ƙarshen addinin shirka ya zo gaskiya ta tabbata kuma dama ƙarya mai ƙarewa ce yana karanta wannan ayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wa qul jaa al-haqq wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id ta cikin suratu saba wa qul jaa al-haqq kuma kace gaskiya ta zo wama yubdi'ul al-batil wama yu'id ƙarya ba ta faruwa kuma ba ta dawowa to haka nan bayan an yi wannan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki turaren zafaran, ya shafe hotunan da suka yi na annabi Ibrahim wai yana yin istiqsam yana yin amfani da kyauro wajen neman sa'a da shi da annabi Ismail yace ƙarya suke sun san annabi ibrahim eh, da isma'il ba shi wannan ba to bayan an yi haka ne ga ka'aba sannan maza allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a cikin ka'aba saboda haka ya tabbata gaskiya ta zo ƙarya ta wace to sannan allah ta'ala ya ce wani razzilu min alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'mini kuma muna sassaukar da alƙur'ani wanda yake waraka ne da kuma rahama ga muminai wannan min din ba ba ba tab'idiyya ba bayaniya ce wani nazilu allazi huwa alquran muna saukar da abin da yake shine alqurani ma huwa rahmatun ma huwa shifa'un wa rahma wato waraka da rahama wato shi alqurani gabaki ɗayansa waraka ne kuma ga rahma lil mu'minina ga mu'mine wala wala yazidu na illa khasara amma baya karan baya karan kafirai sune mushrikai da komai illa khasara face tadewa saboda kafircin su wato wannan tunatarwa ne ga ni'imar Allah wadda take tana shi alqur'anin da shi ne babban abin da ya tsokane musu ido da suke ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in iti bi qur'anin zairi hada aw kawo wani alqur'anin ba wannan ba ko ka musaya shi da kuma kokarin da suke wa in kadu la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka litafsiri alaina gaira duk wannan kokarin da suke saboda me ai saboda alqur'ani ne alqur'anin ne ba so to shi ne Allah yayi tafkiri ya tunatar da ni'imar da Allah yayi da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai kuma yayin da yayi wannan ni'imar ni'imar da ta cancanci dukkan mai hankali domin dukkan mai hankali in ya ji akwai rabo a cikin abu zai kwaɗayin ya same shi amma waɗanda suke azzalumai ku su ne kafirai mushirikai maimakon alƙur'anin su karɓe shi su ma ya zamanto musu shifa'un wa rahama sai ya zamanto daɗin asara ne a gare su kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun yayin da aka saukar da aya sai waɗanda suke kafirai waɗanda suke da cuta a cikin zuciyar su ce wane wannan ayoyin suka ƙara masa imani Allah ya ce mumin waɗanda suka yi imani sai ta ƙara musu imani tare da imani waɗanda kuwa suke da cuta a cikin zuciyarsu sai ta ƙara musu dauɗa fadadatum rijisan ala rijisihim dauɗa akan dauɗar da suke da ita wa matu wa hum kafirun fadadatum na cewa ne ala fa zadatum rijsan ila rijisihi su kara musu wato sai ta kara musu dauda ya zuwa ga daudarsu su mutu suna kafirai to haka nan ma anan yayin da alkur'ani yake shifa'un wa rahma su kuma ga azzalimai mai dama ce a gare su su samu alkhairi da wannan amma sai ya zamanto ya kara musu asara sun tadi domin asara ita ce wanda yake ka san akwai rabo amma sai ka je ka ƙi sai ka ƙi yin wannan ana gaya mata yanzu kamar masu yin masu bin ponzi scheme kullum za a kawo wani abu kan cewa ka je ka aje kuɗi duk wata ga abin da za a rinka baka ka je kai ana ta gaya maka karkai karkai ka je kai daga baya aka ce kai update sai kai update sai ka neme su ka rasa ka zo kana cewa ina kuɗinka ina kuɗinka a ga me ya kara maka in ba asara ba saboda baka ji abinda ake maka na tambihi ba to haka nan ma alkur'ani ya zo ya jiyar da kai abinda zai faɗakar da kai daga faɗawa cikin asara da taɓewa taɓewa ba irin taɓewar da ake samu a ponzi cikin ba taɓewa ta dindindin khasirar duniya wal akhira kai asara duniya da lahira kai asarar duniya da lahira to a cikin wannan ayar akwai tabbatarwa da cewa alkur'ani ga baki ɗayansa waraka ne wato waraka ta fuskoki da dama kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa waraka ne akan cututtukan zuci na shakka da jahilci da kokonto da cututtuka na ruhi na ran mutum na girman kai da hasada da ƙiyayya da ƙeta da kunci da kullata da riya da dukkan da tsananin fushi da ba gaira ba dalili waraka ne ga dukkan waɗanda haka zalika waraka ne ga cututtukan jiki cututtukan jiki alkur'ani waraka ne gare kamar yadda wannan ayat ta faɗa wani nazilu min alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahma to alkur'ani waraka ne kuma waraka alƙur'ani shi waraka ne shi wannan shifa'un wa rahmatun lilmu'minin lilmu'minin dinnan ga mumine ne kawai ko har ga wanda ba eh, wajen rahmatun lilmu'minin tare suke rahama ne ga mumine amma shifa'un fa lilmu'minina ne kawai alƙur'ani waraka ne ga mumine kawai ko ko hatta ga wanda ba mumine ba har wanda ba mumine ba kwarai dalili hadisin abu sa'id ko mutum hadisin bukhari na hadis abu sa'id al da suka tafi wata tafiya suka je suka sauka a wajen wata kabila wajen wani gida sun san irin babban gida na kabila din nan suka sauka a wani giji sai suka ce a ba su a sauke su a ba su masauki suka ce ba za su ba su masauki ba wanda ke al'adar larabawa ne bako in ya zo dole yana da haƙƙin masauki amma suka ki ba su masauki ana cikin wannan sai kunama ta harbi a uban wannan gida sai ta harbe shi suka yi bakin ƙoƙarinsu kan su samun masa magani su masa tawai da su raba shi da wannan cizon wato raɗaɗin cizon da zazzaɓin da gumin da yake tasharo masa suka rasa sai suka ce ku je wajen wa'ancan mutanen mana watakila a samu wanda yake zai suka zo wajensu suka ce ga abin da ya same mu sai suka ce a ku da kuka hana mu masauki in kuna so ne muku akwai wanda zai yi a cikinmu shi abu sa'id ya ce za mu muku amma sai kun fi sanya mana lada idan muka yi warke ne za ku ba mu suka ce za su ba su awaki za su ba su tumaki nan abu sa'id al-khudri ya tashi ya je ya masa tofi a ya masa tofi tofi shine ka hura abu da dan yawu dan kankani ba ba ba yawu fawa za ka farara mutane eh, an cif dan yawu dan kankani kamar yanda kamar yanda ibn hajar ya ambata ya masa tofi da fatiha shine nan ma hadisin ya nuna mana ana kiran fatiha alhamdu a wata riwayar faraqahu bilhamdulillahi rabbil alamin cikin sunayen fatiha suratul fatiha a riwayar al-amash yace yayi haka sau bakwai wato ya tofa masa fatiha sau bakwai shi shikenan kamar an warware shi daga cikin da bai bai sai ya miƙe rayuwa ta dawo lafiya ta samu sai suka ba su garke guda na awaki guda talatin dama adadinsu talatin ne har za su raba sai abu sa'id ya ce a'a kar ku raba sai mun je mun gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka koma suka gaya masa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma adraka annaha ruqya me ya sanar da kai cewa ta tawaida ce ita fatiha a a wata riwaya addara qutni sai ta zo da ziyada qal shay'un ulqiya fi wani abu ne da aka jefa min shi a cikin zuciyata ma'ana ake min ilhamata amma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace masa kafin nan Fatiha ruqiya bace yayi bisa ilhama sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kulu wadribu li bisaham ku ci ni ma ku sanya min rabonawa to kaga wannan na farko dai tabbatar da cewar alkur'ani magani ne magani ne hatta ga wanda ba musulmi ba tunda ba musulmi bane nan ba musulmi ba ne saboda haka za a iya yin rukiya ga wanda ba musulmi ba tunda taimako ne na uku za ka iya samun lada akan ruqya tunda magani ce za ka iya samun lada da alkur'ani amma ka inda aka hana cin lada da alkur'ani shine yayin da ya ayyana a gare ka kamar wani dan halu suffa da ya koya ma wani wanda ya musulunta ya koya masa alkur'ani sai ya bashi baka sai ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce in kana so a yi maka baka na wuta to ka karba to nan saboda abu ne wanda ya ayyana a gare shi na koyar da shi ah, saboda haka nan ne ba a cin lada da alkur'ani amma wajen addu'a ta ruƙiya ga shi ya zo ya nuna ana cin lada da shi na uku wannan ya nuna fatiha wato ruƙiya ce fatiha waraka ce fatiha waraka ce kuma ana karanta ta domin waraka sau bakwai da karanta ta sau bakwai kuma ya nuna kan cewar karatun nata da ake yi wato yayin da ka karanta shi ne za ka tofa kamar yadda Ibn abi jamra ya faɗa wato bayan ka karanta ne sai ka tofa yace saboda ya zamanto abinda zai fito daga bakinka ya samu albarkar karatun ayoyin sai ka karanta sai ka tofa to kowace aya ce ka tofa ko ku in karanta in ka karanta fatiyar ne ga baki daya ka tofa Na, aya aya ga baki daya fatiyar sai na ku fahimci wannan na'am eh eh sab'a marrat saboda haka kowace marra ne yake tofin karatun ne sab'a marrat amma tofin ba duk wanda mutum ya yi, domin babu wanda zai ayyana wannan babu wanda zai ayyana amma fa'idar kai kowace aya shine tofin zai fi yawa bisa sai ka karanta fatiyar ka tofa ko ba haka ba to na'am sannan wannan ya nuna mana kan cewar ba sai nassi ya zo a kan cewa karanta aya kaza ana neman ana samun waraka da ita ba abinda duk Allah ya kimsa maka ka yi kan cewar wannan la'alla zai bayar da waraka ka yi kayi tunda alkur'ani gabaki ɗaya waraka ne to amma idan kai wannan bai baka dama ka je kana gaya mutane kan cewa ga sirri ga fa'ida ka je kai tunda kai ba ka da wani abu ba kamar abu sa'id ba ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi kan zabar Fatiha saboda haka mun sani amma kai ka je ka ce salamun ka je ka ce fakashabna an ka jifa aka maganin ciwon ido ce da sauransu kai in kai yayi magani alhamdulillah amma ka je kana yada ka ce maganin ciwon ido shi ne haka karka zo ka zamanto mai yin shari'a irin taka ta kanka domin manzo sallallahu alaihi wasallam bai tabbatar da kai ba tare da cewa za ka iya istinadi dogaro da wannan ayar cewa alkur'ani waraka ne ga baki ɗayansa wannan haka ne amma ka kiyayi yin abin da zai zamanto wato kafa wata shari'a ce wannan shine bayanin da malamin mu Sheikh Muhammad Al-Mukhtar yayi akan wannan hadisi cewa kai in abin da yazo maka na ilhama akan neman waraka ka yi shi amma wannan bai zamanto cewar abinda zai sa kana yin wa'azi kana yin da'awa da shi kana yada sanin wannan akan cewa ga maganin kaza ga maganin kaza ba to sannan alkur'ani rahama ne ga muminai rahama ne ga muminai ta fuskoki daban-daban rahama ne a gare su wajen karatun sa rahama ne tukuna dai a gare su wajen saukar sa shi sauka alkur'ani rahama ne ga muminai cewa Allah ya saukar da alkur'ani wannan rahama ne saukarsa rahama ne karatunsa rahama ne karantar da shi rahama ne yin aiki da shi rahama ne ka hukunta shi ya zamanto shi ne abinda ya ake aiwatarwa a cikin al'umma rahama ne a rinka karanta shi a gida sanadiyar saukar rahama ne a cikin wannan gida sauraron karatunsa rahama ne fa'ansitu lahu fastami'u lahu waansitu ansitu mai me turhamu kaga rahama ne kuskuri kawai ana karatunta ku saurara sanadiyar rahama ne ana samun rahama da shi saboda haka alkur'ani fuskokin rahamarsa ga sunan bila adadi kawai shi ya ishe mu cewa Allah ya kira shi shi akan kansa rahmatul lil mumini rahama ne ga mu'mini ko kun san ma'anar rahama shine wato ihsani saukar ihsani kyautatawa ne ga mu'mini shi yasa tunda ya zamanto rahama ne to sanadiyar daukewar azaba ne sanadiyar daukewar azaba ne na haka wuraren da ake karatun alkur'ani inan da makarantun nan mu karfafa su mu taimaka musu ibn taymiya yana cewa ba waɗanda suka cancanci a hidimta musu a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam irin makarantan alkur'ani masu karantar da shi eh, saboda su ne suna daga cikin sanadiyar saukar rahama a cikin al'umma to amma duk tare da wannan waɗanda suke kafirai fa alkur'ani baya ƙara musu komai sai ka ga Allah ta'ala ya faɗa dangane da alkur'ani da ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumika shi alkur'ani ɗaukaka ne ambato ne na ɗaukaka gare ka da kuma mutanenka amma kaga waɗanda suka kafirta maimakon samu ɗaukaka da wannan sai ya zama sun rasa shi yasa sayyidina Umar yake cewa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarfa'u bi hadha alqur'ani aqwaman wa yada'u bihi akharin Allah yana ɗaukaka waɗansu mutane da alkur'ani ya ƙasƙantar da wasu Su waye waɗanda yake ɗaukakawa waɗanda suka karɓe shi suka karanta shi suka san shi domin akan cewa nafir ya wakilta wani maula ya zamanto shi ne na'ibinsa yayin da zai yi tafiya madina ya sanya shi na'ibinsa wajen gwamna na makka sai na umar ya ce baka samu wani daga cikin wato gidajen larabawa ba wanda za ka bashi ya ce a'a ya ce to me sa ka bashi ya ce ya karanta ya haddace sura kaza da kaza ta alkur'ani sai sai na umar ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya Allah yana ɗaukaka mutane da wannan alkur'ani ya kaskanta wasu to waɗanda ba su samu ba kuma sai zama to sanadiyar kaskanci a gare shi Allah ya ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum mun saukar muku da littafi wanda a cikinsa akwai ɗaukaka akwai ambaton ɗaukaka a gare ku a salata a filin da mai ba ku a hankalta na haka mu mai da hankali akan alkur'ani sosai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo ranar tashin alkiyama da mutum da mutum da da iyayen yaro da ya haddace alkur'ani sai a sai a sanya musu tufa a sun da asin a sanya musu an san tufa a sun da asin yan samari waɗanda ba sani ba wato set full set eh, full set kenan eh. da kuma kambu crown shine kambu wanda masu mulki suke sawa kun san irin kambun sarauniyar ingila ayin shi wannan ko shi kun ganta ai an san saka hotonta to za a sa musu kambu wanda kimarsa ta fi duniya da abin da ke cikinta sai ya Allah meye yasa ake mana wannan sai Allah ya ce saboda ɗanku ya haddace alkur'ani kaga wannan iyaye da su ba samu wannan dama ba to si ma iyayensu gata kansu samu wannan to sannan Allah ta'ala ya ce wa idan an'amna alal insan idan muka yi ni'ima akan mutum nan al'insan jinsi ne wato jinsin ɗan adam haka yake amma wannan jinsin yana ishara ne ya zuwa ga waɗanda suka fi yawa a wannan lokaci su ne mashirikai wanda ba su yadda da Allah sakon musulunci ba Allah ya ce idan muka yi ni'ima ga ɗan adam a arab sai ya kauda kai wato ya kauda kai ga barin tuna Allah da gode ma Allah akan wannan ni'ima wana a biki sannan ya kawar da kuɗinsa, ya karkatar da kuɗinsa. wato kinaya akan girman kai ya so ya kar wato shi ba ma zai tsaya ma ya sunkwi da kansa ko ya kalli gaba ba sai ya yi wani daga kai haka ya wani karkata wai wato shi ya isa kun san idan isa ta isa haka mutum za ga yana yi to shi ne wani abi janibi yana kakama yana girman kai saboda me saboda ya samu ni'ima ya samu ni'ima wa idza massahu shar idan kuma sharri ya tabe shi ya shafe shi shine talauci da tsanani kana ya usa sai ya kasance mai tsananin yanke kauna mai tsananin ɗebewar kauna kan cewa wani alheri zai zo masa ya zauna zugum da shi cikin bakin ciki da damuwa ba zai iya yin komai ba Wani ita ce ɗabi'ar ɗan adam mafiya yawan mutane a haka ciki dukkan ɗan adam yana da karkata ya zuwa ga wannan ɗabi'ar sai wanda Allah maɗaukacin sarki ya tsamo shi ga hasken alkur'ani da hasken tarbiyyar musulunci amma ɗan adam haka yake idan alheri ya same shi to sai ya zamanto ba zai gode ma ni'imar Allah ba to kaga wannan ishara ne ga cewa su waɗannan kafirai da suke gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tunatar da su irin ni'imar da da sun samu wanda mumine suke cikinta na alqur'ani da ya sauka da sauka na sauka alqur'ani da shigarwa kyakkyawa da Allah zai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fitarwa ta kyakkyawa da kuma sultani mai taimako suna ganin hujja kullun daɗa rauni suke yi shi kuma dada karfi yake daɗa karuwa mabiyansa suke don a lokacin da suran nan ta sauka tana gab da za a yi al'aqaba mutanen madina sun samu bayanin musulunci sun zo zuwan farko za su zo na zuwa na biyu wanda za su yi mubaya'a wanda da ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi nuna masa ya azamar tafiya zuwa ga madina to kaga duk wannan ni'ima ce da Allah yake yi wanda inda sun yi amfani da hankali su da sun gani su ma sun zo sun musulunta to sai amma ya zamanto yaya suke ɗabi'ar shai'ana ta ɗan adam ta yi rinjaye a kansu shine yayin da suka samu ni'ima ba za su gode ma Allah ba ba za su tuna cewa daga Allah take ba sai mutum ya rinka tunanin iyawarsa ne inna ma utituhu ala ilmi sai ya ce ai ilimi na ne ya bani wannan kuma ya rinka girman kai wato rashin tuna Allah yayin ni'ima da girman kai yayin samunta su ne halin kafirci kuma su ne sanadiyar gushewar ni'ima Wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid abin da yake kawo gushewar ni'ima butulci shine rashin gode mata da baki da sanin cewa daga Allah take da kuma girman kai girman kai shine ba za ka aiwatar da ni'imar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce ba kana ganin kai kai ne kai makanka wannan muna gani dai ka ga mutum ya zamanto malam abin tausayi kullum yana masallaci kullum yana masallaci yana daga zarar an ce ya shiga ya samu primary ya shiga an zaɓe shi shi kenan sai ka ga ya canza ya manta da cewar a nan fa yake nema wajen Allah a nan fa yake nema wajen Allah to wannan hali ne na kafirai amma kuma da za a zo a ce wannan kujera da aka bashi an kai kotu an kwace ta shi kenan sai zauna dugum kullum cikin tagumi shine ne ya usa alhali kuwa ba haka halin mumini yake ba idan alkhairi ya same shi sai ya gode ma Allah ya san cewa ba iyawarsa bane ba karfinsa bane daga Allah ne kuma alherin nan yana buƙatar godiya kamar yadda Allah ya tarbiyantar da manzo sallallahu alaihi wasallam gwargwadon karfin ni'ima gwargwadon karfin godiyar da ya kamata kai kaga shi yasa godiyar annabi sallallahu alaihi wasallam take mai isa matuka mai isa matuka wajen gode ma Allah jalla wa ala yana sallah har kafafunsa su rinka tsoron ruwa saboda ne duk kuma yace fa saboda godiya ne afala uhibbu an akuna abdan shakura saboda haka godiya ita ya kamata ta wajabta maka ni'ima dan adam inda ya gane muhimmanci da alherin da godiya take kawowa da kowace ni'ima ta zo sai ya fara sai ya saman mata da godiya ta musamman ta godiya ta musamman ta wannan ni'imar to shi kuma kowace koyaushe kai ma Allah wata godiya ta musamman to sai ya kara maka wata ni'ima saboda kullun sai ka zamanto a cikin a cikin dadi kake sai ka zamanto a cikin dadi kake eh, wai marwa ne ce wallahi haka ne to karka ce zaka gwada Allah ka gani ko haka ne yi da gaske da yaqini eh, kayi da yaqini ba sai ka ji an ce wallahi haka ne a to bari in gwada in gani karka gwada Allah yi da gaske za ka samu Allah wato mai cika alkawari ne to sannan Allah ta'ala ya ce qul kullun ya'malu ala shakilati ce ne kowa aiki yake yi akan tafarkinsa wato ba rigima kowa aiki yake akan tafarkinsa mumini aiki yake akan tafarkinsa shine na godiya ga Allah da kaskantar da kai ga Allah da rashin girman kai da gaskiya da gaskata mai gaskiya shi kuma kafiri yana aiki shi ma a hanyarsa na jin kai da butulci da girman kai da rashin godiya ga Allah da kafirci da rufe gaskiya ya ga gaskiya amma ya take ta to Allah ya ce rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila to ubangijinku shine mafi shine mai cikakken sani ga wanda yake shine mafi shiruwa ya zuwa ga tafarki domin shine mai cikakken ilimi wato ba rigima kowa ya je yayi a hanyarsa amma Allah shi ne dai mafi sani da wanda yake akan tafarki mai kuma Allah zai bayyana Allah yana bayyanawa domin Allah kamar yadda tarihi ya nuna kuma kamar yadda rayuwa ma take nunawa hmm? kamar yadda rayuwa ma take nunawa a a a wa ma yastawi al wal basir wala adh-dhulumatu wala an-nur wala adh-dhillu wala al-harur wa ma yastawi al-ahya'u wala al-amwat وما يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل هل يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدون في الأرض أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار فذا زمن تديدي بقى أغني أبين ذاك رنك أغني بمبنشن tsakanin مؤمني دو wanda suke ba muminai ba amma kowa kaga da hanyarsa ita hanyar mumini saboda ya gina ta ne akan kyawawan sifofi na haske to hanyarsa ita ce take kaiwa ita ce hanyar godiya ga Allah da nuna sanin Allah da haƙuri da rashin yanke ƙauna ita kuma hanyar kafiri bisa aka sun wannan wajen wannan waɗansu malamai sun kawo a cikin ayar da ta gabata wa idza massahu sharru kana yahusa in sharri ya same shi sai ya zamanto mai tsananin yanke ƙauna amma a cikin a cikin suratu ghafir wa idan an amna alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idan massahu sharru fa dhu du'a'in arid nan kuma yace wa idan massahu ash-sharru kana ya'usa nan yace idan sharri ya same shi sai zama to mai tsananin yanke kauna amma a suratu a suratu ghafir yace wa idan massahu sharru fa dhu du'a'in arid idan sharri ya same shi to shi ma abucin addu'a ce mai yawa akwai cin karo a cikin wannan babu cin karo domin yanke ƙaunar tasa ita ce ta sanya shi kullum sai ka je yana cewa ai masa ai masa ai masa ba wai kan cewar a cewa ya dayan da ya zama mai yawan addu'a ya nuna kan cewa ya wato addu'ar da yake irin addu'ar da ake so ce irin addu'ar wanda yake ba shi da lahaula ne dole ne sai yayi ya shiga cikin wannan wa idza massakum kuma fil bahri dalla man tad'una illa iyyah shine wannan halin ne eh ya Allah ka cece mu ya Allah ka cece mu da kuwa yayin da Allah ya masa ya manta da Allah to kar mu zamanto haka wannan ita ce wannan yana daga cikin rahamar da Allah ya mana da alkur'ani cewa yana tarbiyyantar da mu da kyakkyawar tarbiya wadda za ta samu mu zamanto wato akan tafarkin da Allah madaukakin sarki yake so Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon nisantarta ka samu jagorori ga masu tsoron Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.